Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi wata ganawa ta sirri da tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida a gidansa da ke mina fadar gwamnatin jihar Niger. Ko da yake dai babu wani cikakken bayani akan makasudin ganawar wadda suka share awa biyu da rabi suna yi daga su sai su. Bayan fitowar tsohon shugaba Jonathan dai bai ce ma manema labarai komai ba game da ganawar amma ya ci ya zauna ya gaida janar baban gidan domin tun da ya dawo daga neman magani a ƙasashen waje bai zo ya gaishe shi ba. Mr. Jonathan dai ya ƙi amsa tambayar manema labarai sai dai kawai ya ci ina yaba maku ku yana yin kyau. kun san mu mun yi murabus daga siyasa kamar yadda ya bayyana. To amma masu sharhi akan lamuran siyasa na ganin ziyarar ta Jonathan na da alaƙa da batun babban taron jam'iyyar PDP da ke tafi, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability ya bayyana mun. Ainihin jawadadi ya ita cewa shugaban ƙasa zai fito yankin arewa, ah, shugaban jam'iyya zai fito yankin kudu, to mu da ake ta ƙoƙarin yaya za a samu masana'a a fitar da ɗan takara wanda yake ba tare da an je fagen zaɓe ba ranar tara ga watan disamba so kaji dalilan da ainihin su manyan namu iyayen jam'iyya suke ta faɗi tashi kuma maganar shugaban ƙasa ko shugaban ƙasa ya zo wajen baban gida dama su ne iyayen jam'iyyar namu shi gida har yanzu yana da wani tasiri babba kenan a shugabancin ita wannan jam'iyya ta PDP a sosai ka uba ne dan ya taka rawan gani sosai ko da cikin da muka tsakanin alimadu sharif eh, da makarfi sanata makarfi ya taka rawan gani sosai na tabbatar da cewa an walwala wannan eh, wannan rigima da kaddama da ya shiga kuma har yanzu uba ne yana ɗaya daga cikin wanda ke wa a jami'ar na namu wato kana ne ganawa za ta tasiri wajen dorewar pdp kenan eh za ta tasiri sosai dalili kawai shine ce akwai yan takarawa da suka fito suna neman shugabancin wannan jam'iyya wajen mutum takwas sun fito a kudu ne saboda haka kuma kowa yana nan ya dage yana nan yana ta neman jama'a to ashe kenan in har an ce haka dole ne irin su ire-iren su shugabanni a iyaye na jam'iyya su shiga cikin lamarin da su gana su ga ta yaya za a samu maslaha a ita da ɗan takara guda ɗaya wanda za in so samu ne haka muke bukata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.